الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في قواعد الصالحين والصلاة والسلام على خير الملك المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم باب في كم تسلم على من الثياب بعد كان أكن شمك سبحان الله صلى وقال إكرمة إكرمة يشي لو وعدت جسدها في سوء لا تسوء da mace za ta tuka guda ta mai jike ta da shi gaba ɗaya da sama a ƙasa yake da a jasa tuni ka zai iya da sallata da an ta mai na yi na ji ga sallata ne. a cikin aure ma da ruwan nuna na ji ƙala a bar na shi ai mun gwari na ji hamza an da zuri ƙala a bar ni ko wata an na aisha hakika aisha ƙala ta shi. lakar kanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hakika wanzu Allah ya kasance yusallin fa'ida tana sallah ta subahin ko ya shahadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati wasu mata daga cikin mu'minai su halarci sallah ta da manzo sallallahu alaihi wasallam mulatti atin fi murubihin alhalin suna wanda sun kai lullubi da mayakin da suke sama hasada summa a mujalatti atin mujalatti atin fi murubihin da suna wanda sun kai da na wanda aka ce ma lirku ana zuwa zubo shi da sama har aka gaba da shi gaba a kenan a saura kuma wata a ya mutu ya ci gaba ne kamar yadda zuwa yi nan barno mutalata a tafi murkihin nan sun mai da ji ina ila murkihin da sunan kuma ga gidan dajiyansu ma ya alifu kunna ahadun ba ɗaya daga cikin mutanen da ka gane su wata hanyar yi sallah da wuri an kare tun da sauran duhu sannan kuma sun kasance sun rahe suke su shi ba a ganin jikinsu ga sauran duhu sannan kuma ga wuri ci gaba ɗaya da shi ke nan kaga ana sallah juma'a guda kenan babu min lahu alamun wa nazara alamiha mai bayani idan mutum yayi sallah da duha duhan da ya kasance shida da zanunnuka sai ne sallah ta bidin wannan zalituwa ne akwai sallah ko babu sallah wa nazara ila alamiha حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة annan nabi ya hakin kamar don Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta nuna fili hanyar da ke niyar sallah ta yadda ainihin wani barko laha alamun mun na barko sha zamunka fana zara ila a alamun da sanye jibi guda da zamunkan ta fana ma ta rafa doka da mazo Allah ya sallallahu sallah kala ce in habu bi hami ta fi hazaki ku tafi da wannan zane nawa ya za a bi jihar zuwa ga abu da hanci ya bayi shi ya ce wa tuni bi an bidani ya tafi jahannam ku ce shi bani shi bani bargo wanda bai da zamun nuka shi bani bargo wannan bargo na shi da zane zane da mazo Allah sanya shi sai ya kasance ba ta yayi bibi guda ga zane da ne da yi bibi guda ga zane da sallar sallah ta tsaye wannan bargo ya ba su ce a kai ma abu ya hanshi da ya ba shi wannan bargo shi ruhu na shi ba shi wanda bai zane fa inna ha alhanni alima an salati hakika ita wannan bargon dibin ga muzari ne mata ta yi kusan ta shigar da ni cikin ba ta bata shigar da shi ba amma nan ya ce a hannu ta shigar da ni alifan ɗazu an kula shi daga sallah amma wannan ta yi kusan ba ta shigar da shi ba ya yi shafi wa ƙara shawar ruwata ya sha mu ɗan uwa yau ruwa ya haɗa bihi daga mahini an aisha ta yi wancan hadisi na ibnu shahadin na an ruwata shi ko wannan ya mu na ruwata an aisha an aisha da aisha kalun nabi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya ce kuntu na kasance an zuru ila adami ha ina dibin zamin ta wa ala bi ina cikin sallah fa haru an tafna ni da ni tsoron da biyan kenan ka ga bincin ne shi ba ba ta ba ta mai sallah ba to nan maluma sun ce na ga ko da ta shiga da kai cikin sallah in ka ce wani abu ya shiga da kai kana cikin sallah ka zo ka ba da lalacewa saboda nan mawdu sallallahu alaihi wasallam bai wada sallah shi ba ko da ta shi ke balle ma ba shiga ta da shi ba babun babun da za ka lafi to bin mota zai ya kauta tawi da hanta su da salatu ko ma yau na an zalika babun in sallafi to bin ba mai gane in sallafi to bin mota zai idan ya sallashi ta yi tuwayi wanda ta tufan na suna da alama ta dalili suna da hoto na kamar hoto na gumki au ta tawi ko mutum mutum har da sun salatu ta sallah ta yana baci ko kusa da ba ta baci wa ma yun ha zalika da abin da aka yi da ke kalla ruwa ne wanda ya kasance suna da wani ko suna da zanunuka zane wanda ya kasance zane na mutu حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو معمر عبد الله بن عوني قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان كلام لعائشة ولكلم قوها عائشة يا كسنتي تتلبي هي جانب بيتها حتى بهجيه لكن تدشي ya yi ɗanɗan ƙofa da wannan a ainihin ɗanɗan ƙofa ɗin wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mata amiti an na kira miki ki ya mun ɗanɗan ƙofa ki hada wannan wa innahu la tazalu tasawiru ba ta kushe ba tasawiru ko tasawiru ko mutum mutumi ne tare da fi salati suna yi tare da sallata to nan ta ga abinda Abu Bakar bin Sijin babi ya ce babun in sallati sobin musallati idan mutum ya tsalla zuwa ne wanda ya kasance wa can mai hoton gumaka ne auka samu ko mai hoton mutum mutum har da su salatu sallah ta da lalacewa wa ma yi an zaka abin da yi daga wannan kaga ya ce amiti an zaka ramaki amiti an zaka ramaki ki jaya mu da kyalle kofar nan zaki kashe kenan tunda an aka ce a jaya shi an hana a sa shi ga kofa balle a sa shi a sallah ke wa ma yi an zaka da abin da aka yi daga wannan kashe kenan kaga ba a fi zaduwa ne da zafi shin sallah na bashi ko ba ta bashi to ba nuna sun ce sallah ba ta bashi saboda wannan wa tamanhiyun an huna la la ainihi li wasu, akan wata sifa banda da na yana sallah da kai ko to ma sura sallah ne an ka hana wannan zane a shi wata sifa an ka yi da ba a so a yi sallah irin mai wani ne wannan sifa da shi don haka da an ka cewa ta hanya hanyar da ga ne. a shi nan ka ga rukuwa wanda ya kasance shi na gano ka shi na rubutuna da mutane ko ko tunanin sun tsaye ba a sallah shi sallah shi ba kuruji ya fi mutum ba ne da zai zama watan wannan hani watan hani na amma na karanci wasu maluma ko suke na rukani ne na hani na halarci amma na nan dishin an na hani wasu da ala fasalin mafi an haula shin hani shi na gudun bacin abin da an kai hani a kai ne ko ko bai bari to sai maluma sun ce in ya kasance manhiwa an hulgari in zaga abin an ka haramta in mutum ya tsalla shi kula in mutum ya aikata abin ya kasance zaɓi ne an ka haramta to wannan abin shi abin bacin aiki amma in ya kasance saboda tuba ce sai ba an ka haramta wannan ba za su baci ba in kuma ta ibada ce ba za ta lalace ba sani babu man sallah fi faru jahari ne su mana za'a bayan mai gane akan wanda ya sallah da ainihin faru jahari ne a ba ba ne masu jabba dogon jabba amma ta alheri jabba wadda an ka ce gaba yadda kuma da aka ce ba kwangudu da an ce baya jabba ce dogon jabba amma bayan da suke ci har ƙasa ne an ka zaɓi yadda da baya kuma ya fara ruwa to manzon sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan jabba ta kuma ya sanya da ita shi da ce babu man zafi zaɓi kwangudu da hari da su mana da su hadisun abdullahi bin yusuf qala hadisun laysu an yadida huwa ibn abi habib ah, an yadida huwa ibn abi habib an abi al-hayli kuma ta mana amirin قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروني حيدا an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zane na alhaji ko ta jibba ta alhaji. wanda ke san kuma manzon Allah ta yi wata jibba ta fata za ta ke ta zaci sun man karafa sannan manzon Allah ya koma gida fada za a koyi ɗebe shi na tsashi cirewa matsananciya alkari da huta kan maki ne wa kala ce layan bagi hada da mutaki ne wannan tun a bashi kamata da mai tsoron Allah ya tashi an ce kina cikin wannan sallah sun sai jibril ya zo ce in shi kai ta sallah ta wani alhari ya hana mai tasu. su don haka sun jibril ya ce ba a sawa don haka ce layan bari hadar da mutakina wannan bai kamata ba ga musulmi musulmi a kuri domin a ce in ka kiwa kenan kaga wata ne ce layan bari hadar da mutakina in ba musulmi a kuri ba Ke gaya ka ce in ya sai sallah sallah ta yi alhali kuma na mazo shi na magana akan a mutakina jama'a musulmi gaba ɗaya a shekai na kaga sanya tuwani al'ari haramta haramta na yin shi kawai al'ari sai dai mata amma su mata ba su a gidan musu babu salatu su sauri ahmad bai mai bayani akan sallah da janduba ana yi ko ba yi حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائده عن عمرو بن عن عمرو بن ابي جهيفه عن daga mahaifi ne ke sun a abubuwan haifata ta da ce ra'ayi rasuwar Allah ya zama zuwa Allah sun da zaha a yasu mafi ƙoƙarin hauna shi na cikin wata bukka wannan bukka ɗin ya adam ya hanyar baya wani ra'ayi da zai zai zai zai da zaha ya sun da zaha a yasu zama da manzon Allah ya ƙara da wanda sai da ya tuku sauran wa'ar wani manzon sun da zaha a ورأيت الناس يتبعون ذاك الوضوء sai ga mutane suna gaugawa suna rigangar tugo na ruwa sauran sauran ruwan manzo sallallahu alaihi wasallam mutane suna gaugawa kowa ba shi kai samu sauran ruwan ruwan manzo sallallahu alaihi wasallam ba hannun shi a raula ba ishama ga shi ko ishama ga wata tabarun ka bin asar shi shi sallallahu alaihi wasallam domin neman da duk wanda ya samu wani abu daga cikin ruwan nan sama sa yi sai ya sha shi ga jiki ne amma nan yanzu wanda bai samu shi an koyi mu daga gare shi a azumin bala da ya sani bi sai shi yi sauran sanyin hannun wani sai shi mace ɗebo shi shafa mai wanda bai samu ruwan ba sai ya samu wanda ya samu ruwan sanyin hannu ne bai kokare shi ta shi shafa mai duk dai saboda bi ya faru kan ya sa shi ta da za a alaihi wasallama ashe manzo Allah ba kamar kowa da bai kowa sun mata ana da ayyuka da zai gaji da a hada ana sakan yare da da ya gafara kada ya kafa ta fa halajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya to fi hulati hamra manzo Allah ya to saye da tuwayi wanda kace jajaye na mushammiran ya kuma kwaje su sallallahu alaihi wasallam bin nasi ya yi sallah ga wannan da ta gaya wa mutane sallah daga ajiyar ta mashi na wanda ya ba kan gajeren mashi ana tafiya shi ajiro to ana tafiya da shi sama ne ke ni kasa ne tsada in ana tafiya za a rika shi haka sai ya bari shi ne sama in aka zo wajen ibada ko kuma ta wajen makewayi in wuri na da ƙarfi haka sai a koma sai a mai da shi ne na kasa sai a zazzaga a zazzaga a zazzaga sai shi kyau shi shi sai a yi tsari to in ka yi tsari ta tsaki ne da dawa ne ka to shi aka ce ma ajiro kuma shi aka ce ma al'anar daddaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nan ka wato wannan abin da an makasuri ta ji mafadi wato sallallahu alaihi wasallam har da nabi sallallahu alaihi wasallam fi mulkin amra manzo Allah ya ce shi ja da riwayi abin da ta Buhari kullu wannan babu yace babu salati da sogin amali akwai hadisin da ya zo wanda Abu Dawud da ya rawaito cewa ba a sallah da jantuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum sai da jari a riwayi ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai amsa bai sallama to wannan hadisi da yake da ba ma ban da shi ko da yake wata hanya ce mai biya ce hadisi hasan amma da haka haka nan hadisi hasan ya kawo da hadisi wanda ya tace bi na da shi Buhari a shekke nan kaga hadisi in ya kawo da akwamin sai ake da akwa kamar kauyen kenan ko a shi hasan kauyen na amma ni ya kawo da akwamin don ba za a yi ba ko da aka ce ga cikin mai hadisi ba da kace bane ya zo da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya da sallah tuwa da jaja ya tuwa shi ma nan maluma sun ta da kuka ce abin da samu Allah bai mai sallama ba sun ce akwai wata illa wadda ba don jaja da tuwa ba sai dai ba ta illa ba amma ba da tuwa har ya hana shi yin sallama sallallahu alaihi wasallam tun daga shi manzo Allah ta da tuwa ya sallah akwai ma sahabi ne wanda shi na ga manzo sallallahu alaihi wasallam tare da da yanzu ban taɓa ganin mutum wanda jaja biyu haka wato ba ja cikin ja ga don Allah ja kuma kula ka jaja biyu ba ta ce babu salatin zuwa ko ya ce to ina ba وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كلة حولاء مشمرا صلى إلى الأنزة بالناس ركعتين wani aikin nasu ga mutane wadda ba da dabbobi ya muru na bayan ya zai da ana zaki suna yin hawa da majar daga ne ba gaban ba kan ya kafa da an kafa wannan majiki sai kasa cewa su ita suna bin can bayan mashi suna wucewa da dabbobi da mutane suna bi bayan mashi amma inda ya kafa mashi tsakani ne da wurin tafiya sai ba mai ita wannan wurin ya dauke nan ta tafi musanni sai ta mai sallah ba a yi tsakanin mai sallah da kira kai amma ana bi ba a kira kai babu salati fi suduri wal minbar wal hajar bai mai bayani akan yin sallah sama wuri shin kana hawan sama gidan sama kai sallah ko kuma dan hawo dakin ne masallaci ke sallah ko ba ga yi wal minbari ana sallah akan minbari ko ba yi wal hajar ana sallah akan banki ko kuma dan tebur ko ba yi abu abdullahi buhari yace ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على جنبه hasan da biski ce kai da yi ba a kan mai sallah shi sallah akan ruwa wani sun kasan da ya sun koma su fara idan an ke sanyi bayan an yi ruwan sama ruwan sama sun kwanta an ke tsananin sanyi sai ruwan sun koma su fara ta samu kawo su da sallah ba ku ana yi a shi in ka ba bayan ka sallah kan jamani sun sha ce tsakanin ka da kasa ba da kasa ake wata da ruwa ka yi sajada da ruwa ka yi rubutu da ruwa ko yi da ruwa kai shi kenan ba ka yi sajada da kasa ba shin ya kamata a ce ya kamata a ce sallah ta ko ba ta yi ba sallah ta inganta ko ba ta inganta ba ga shi ta yi sallah wa an ka gaira mu ba shi ne rai ba ke buzo ya sa ba to ma kuma zuci akwai sallah wanda na ɗaya ko kuma da wanda ya sallah akan kan dala wanda ya sallah kan mafarbaci wa in jala ta hata ha baulun ko da ko sai na gudana kashin ta kana saman farbaci kana sallah gudana amma kasanta akwai ruwan mutane masu ne da tsari ya zama sau kana sallah ba ko koyi ka ko ka ko kuma da samanta, ta shi kada ce ba ko kota ta an kai amma karkashin ta bai komi sai ka koma karkashin wannan kota ta kai sun ba ko koyi au amama ka ko gaban ta ka yi sallah ga mota gaban ka nan da ka gita ma amma tsakanin ka da mota akwai jayawa amma ruwa da ayyuka shi da zara shi wannan kota ne kenan tana gaban ka tana kita da kai sallah ba ko komi yace idan kana bainahu ma zulmin in ya kasance tsakanin ka da wannan gona akwai shafi babu komai ana yi wasalla abu hurairah ala sakfil masjid abu hurairah sallah sama ruhin masallaci bi da imami ahmad sunna liman liman na kasa shi ko abu hurairah hausa ma masallaci ya koyi da liman babu komai ana yi kenan ga mamu shi a sama shi ko ainihin liman shi a kasa babu komai ana yi wannan wasalla ibn umara ibn umara ya sallah ala sunna akan wuri wanda ya kasance mai rafa ne ko kuma akan wuri da ya kasance da karama abdullahi ibn umar ya sallah kai kaga shi ma in ka ba kenan ba ka kasa ya sallah ba da kai ne da kasa akwai shamaki حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو خالد قال يسجي سألوا حلم تاري سنت فيت حلم تاري حسائي من أي شيء هل من بلو شي من بلو موضوع صلى الله عليه وسلم لم يأكيش من بلو موضوع لم يأكيش faƙala sai ta hannun ta sa'adar ya ce ma ba iya inna sai alama minni yau cikin mutane cikin sahabbai babu wanda ke da sanin ko da ni an kai mimbarin mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma shi ne asalin gaba an yi shi da gwangwala ta gaba an san gwangwala ko to an yi shi da iccen gwangwala na gaba ita gaba wani wuri na wani wuri na wanda aka ce gaba shi na na cikin wani wanda aka ce ma ma'awali madina shi a cikin birnin madina na hanyar su yadda dukkan shiga wani na kace a kai a kawai ina ba shi a cikin Madina kowa ya nan da to nan da nan gaba da wuri nan ga kasancewa nan akwai su ce akwai hakukuwa wannan wurin to wannan wurin gongola na yiwuwa to gongolan ta an ka sara an ka sara an ba mazo Allah min bari sallallahu alaihi wasallam shi ne min bari mazo sallallahu alaihi wasallam ya kasance min an da gawati daga gongola daga yace amira ko kalama maula ta. wani na bari dan bawa wacce shi yayi wannan Allah ta mishi mai mun yayi wannan yayi wannan mai bari da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta akan wannan mai bari shi na umar lokacin da an kai shi ko da an haka ba shi wata kabar ke da ta fito ta keula kabbara ya kabbara wa kama nasu halaka ku manzo Allah jama'a ta sahabbai sun ka tsaya baya gare shi فقرا وركع وركع الناس خلفه فقرا منذ الله يكرسو يكرسو يقاري وركع يي ركوعي وركع الناس خلفه sahabbai sun kai rukuni baya gare shi ya shi na can sama min mai nufa ba za ba sun masa annar fa'ala a tafi ta hukai ne sun masa annar ja'ar kakara ya dawo baya da baya ya dawo ƙasa والسجد على الأرض سجد كتا ثم آل إلى المنبر كوما من المنبر ثم قرأت من كوما قرأت sun maraka a sannan ya yi rukuri sun maraka a rasu sannan ya ɗago kai ne sun mata annan raja a haka lalawa baya da baya hatta sajada da bir'ar da hain sajada ga ƙasa ba haka za shi an rubu wannan shi ne shi a nan mazu sallallahu alaihi wasallam haka ya ƙari sallah babu salata al bari, wai ga gani ana sallah akan bari, wal hashabi ana da kai ta ke tun da in ka tiba mun wala ayi ce ta Ta قال أبو عبد الله سيد بخاري يشي وقع حديث دا أيدهن a. aliyu ibn madini ya to an suyana an suyana ibn uyana to wannan hadisi ta kaga aliyu ibn madini ne a kada suyana ahmadu ibn hanbal ne a kada suyana amma ahmadu ibn hanbal bai da wannan hadisi kuma gashi mai hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin da harkai ko a kullu zihin ya ne tare da hadisin da daga قال أبو عبد الله sai buhari da kai ne abin ya ba shawa sai ya ce qala ali ibn abdullah ali ibn abdullah ibn madini malamin buhari kenan wanda buhari kace da shi ka yace sa'ala ahmadu in sa'ala ahmadu ibn hanbali rahimahullah ko sa'ala ni wa ta sai shi wannan ali ibn madini yace sa'ala ni ahmadu ibn hanbali rahimahullah ahmadu ibn hanbali rahimahullah ya tambaye mu adini na amma ba suna ba shi duk gaba ɗaya mu haɗe suna zamanin wannan abin nan bane suna ba shi ma saboda ya yi yawan hadisi ko da yake wajen kwalilan to a kan sani illolin hadisi ba a wuce ayyukan da mutum zamanin ya ce babu wanda a gaba gare shi sai dai a ce shi rajin shi amma a ce wani ya yi aliyu salim a illolin hadisi babu wanda aka na gaba gare don haka buhari da yin hulabu shi na cewa ban ganin kai na karbi sai na zo kun aliyu salim mutum amma in zo na ina ganin kai na karbi masar gansu da shi illa inda aliyu salim mutum an ka ce mai an ka ce ka ji abin da almajirin ka ce ba wai ko ina ba na amma bane da kake in ya zo da kake bai gane ka ne babba sai ya ce wa Allah su ga mai wannan magana ce da uhu ma ra'ayin da nasu ku bar shi da tabbatar da ka kai ne ba ba ku ta an ce ma ruwa ne ku ta so cira Buhari ba ku kamata kuma tabbata da to shi ne ke ala Abu Abdullahi sai Buhari ya ce ala aliyu na Abdullahi sa'ala ne a hamadu na musamman da kuma wannan wa an hada akan wannan hadisi kala wa da tsaye wa ta shi wannan hadisi ce ma ainihin na bani saboda kenan shi wannan hadisi da mutum shi na karantar da wannan hadisi shi cewa ana sallah sama mimbari ya za a yi sallah sama mimbari in kai dan dan sai ka tsaya mu kai karatu ka tsara karatu ka yi rukuri ka ɗauko daga rukuri wajen fitattun sai ka dawo baya kenan kenan a da mamun ka za su rada ma jiri in ka dawo ba sai ka yi da in ka yi da ko magan da ita to ita kasance shi na fatawa akan yin sallah akan nan bane sai kuma Ahmadu na Hanbali ba ya rubuta akan wannan sai ya tafi shi shi duk ta ka ba da fatawa akan ana sallah akan nan bane sai shi to ga hujja ta Allah ce inna ma arafi ina nufin annan nabiya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance a alamin da shi a saman mutane wala ba aka hanya kuna al-imamu a alamin da su bi hadal hadisi babu kowane yi man shi kasance shi a sama mutane amma hujja ta bi hadal hadisi wannan hadisi zan kawo ma hujja da wannan hadisi shi a hujja ta bayan haka da ce kala sai abin ibn rimi yace fa kuntu nake na hanbali inna su ya nan na na hakika malamin musu kuma nan na wanda ke malamin yana malamin kana kana halartar makaranta sai koyo shi kana yusalu an haza ana tambaya sai akan wannan hadisi kafin da yawa فلم تسمعه منه بصر دينه غير مهلا هذا الشيء لا مجيش amma in majalim ya ce ya bibi ainihin a musnad ahmad bin ya samu akwai inda ya bayani akan wannan hadisi shi ma ya rushi ma an su bayana amma kawai abin da ya bayani cewa mimbarin manzo sallallahu alaihi wasallam kana min hadisi da baki bakin ne ya tsaya kana mimbarin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi da ba sai ka ainihin gongola ta gaba an bai ke حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه من الله تكاد ام فرش من الله يهارو اقوم ولي ام فرشتي ام فرشتي او ام فرشتي روايه ام فرشتي an ام فرشتي kada an farfi ya faɗo da saman doki ان kwaje shi من an ko kuma karkace ko an ka tare ka faɗa sai ta dama wa alamin nisa'i shahara sannan kuma ta bayan wannan ya yau nan. Ya ce wa alamin nisa'i shahara manzo Allah ya rantsa har wata guda bai shiga inda iyali ne akan wata matsala ta faru ta yi su yace wallahi ba zai shiga inda iyali ne ba har wata guda fajar ta fi mashrubatin da kuwa a kan wani rudu na shi an kan rudu ko ya kama da rigewa ta kuma rigewa ta take ko to haka aka rudu amma ya rike ya yi daga sama lokacin ruwa ko mutane wanda ya kasance suna da wuri inda ba ka rauka yawan mamayewa to sai a yi gidaje haka sai a yi gidaje sai Allah su aka yi tashi ne an kai tashi an kai an kai abin da an kai kamar kamar abin da ne aka ce mishi a hmm, kamar turaku sai a turaku masu bufa haka sai a jirkera a jirkera sai a jirkera tashi a koma gittawa a koma gitta a koma gitta sai a ruhi amma ruhi ya ka dai haka ba ya haka amma na yana yiwa duk yanzu da ya kasance rudu gudana ya kasance wani ta taurin ga yadda ta tabo wa sai kayan dan dan da sunan ka wasu zan shiga nan ga kamar wani wa yi amma abin da ka sa ai haka na shi ko ya kai haka nan ruwa sun kai mamaya ta su tsaya kasa ba su hawa saboda shi to gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa yake don haka ne ta gida ne sallallahu alaihi wasallam ta kasance gehen gida ne sai da irin wannan mutum ya kasance shi a zama a cikin

to shi na ke jirata masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rauna alamin nisa'ihi shaharan yaran ke zai shiga gidajen mata ne har wata daya fata za ta fi mashuribatin lagu ya zauna cikin wani guru nashi daraja su hami bizu'in ainihin matakalarsa ta yi ta itacen da dino fa a zawo a sahabu ko ya hudu na busa haifiyar sun ka zo da mai su da shi wasan lafiya mai jalisa manzo Allah wa sallallahu alaihi wasallam ne wa mu kyamu su ko suna tsaye da ka'ida ko zama za su yi wannan ka zama lokacin da mazu Allah ta kala ce inna ma ji a koyar shi ka in ya ka ka bai ka ka ka in ka wa idza in kun ji wa in salla qa'iman fa qiyama in ya salla sai ko salla sai ashe in ya salla ne ha ko salla ne to amma sai ka sun kai to amma wannan abin da faru ke nan ga mazo sallallahu alaihi wasallam kusan karshe ba tsakiyar rayuwa ke amma karshen rayuwar mazo sallallahu alaihi wasallam ga hadisi wanda mun mai ruwaito mazo sallallahu alaihi wasallam ya hindo da yake dokin rashin lafiya ce ko abokan na sallah da mutane da yanzu sai abokan radiyallahu anhu mata har yau baya da baya sai mazo Allah ke tsaya inda yake ya tsaya nan inda ke manzon Allah ya zo sai ya kada da Abubakar ya kasance manzon Allah ya damne shi na sallah Abubakar na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai ma mu suna koyi da Abubakar radiyallahu anhu Abubakar na tsaye jama'a na tsaye shi kuma manzon Allah shi na zamne Abubakar na koyi da manzon Allah su ko jama'a suna koyi da Abubakar Abubakar na gaya wa mutane kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah kabara sai shi ya ce Allahu akbar an kiyaye da wannan so bisa ga haka nan sai maluma sun kashi kashi kenan ana ladanci ko da ga liman in yace Allahu akbar ladanci Allahu akbar babu komai ana yi to kaga ashe kenan in ka ba wannan hadisi ba shi a ƙarshen rayuwa ba abin da ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah zamne sahabbai sun yi sallah sai tare shi suna goye da shi dan yi ah, wanda zai manzo da cikin ashirina lokacin da ya yi yanar zai shiga gidan mata ne hawata guda an ka kwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da saman wannan ruhu din da gida ne babu salati Allah shari ana sallah wannan an da an an an su duka da wasu an kai ruhi su duka gare su na manzon Allah an ta azame shi ina shi sallah kuma nan yana wata daya iyaka shi hito masallaci shi sallah shi koma hito masallaci shi sallah shi koma da rubu ne to ba ƙarar sai suka ce ya mazu Allah ya na Allah innaka da shaharar kana ke ba ka shiga gidan matar ka wata guda su ma su haka sun kace mai da shi sun kace ka ke ba ka shigowa inda muke wata guda ga shi kwana 20 ko ga shi ka shigo وقال إن الشهر تسع وعشرون حقيقة وتع تسع وعشرون وأنا عشرين ذلك لكن بعد كم تحكي don haka duk garin da da aka yi na wata ana yi na wata bakin kwana ashirin da tara bakin kwana cikin wata kenan wata bai wuce su tun daga shi manzon Allah ya rantse da Allah bai shiga gidan mata ne a wata daya zan kohayi an haɓar ashirin da rai shiga ashe da wata da talatin da zai shiga sai da zai haɓar da zai kuma ya shiga su ma sau da bai kuma cikin cewa wata bai suka ba ba ko da zai muke nan ko ta gaba ko da zai ba ashe manzo sallallahu alaihi wasallam ya san wata bai kwana da talatin الشحم يكون 29 هذا ما قال صلى الله عليه وسلم الشحم يكون 29 فلا تصوموا حتى تلوا الهلال ولا تؤلوا حتى تلوه فإن قم عليكم فأكملوا إلى 30 أشياء كنا ميك خاش 30 sai an rai wata sai akwai samura da giragizai ko tana da ƙarashi shi ka sa a cika talatin shi in sama ba ta da giragizai ba ta da ƙarashi hakika za a ga wata ranar tara. ko gare ku ko gare mu sai an gane shi don haka manzon Allah ya ce inna shahar ismu shiruna hakika wata kwana ashirin da yake Da kuma tare da wannan da yake ne ba muna magana akan babu azumi ko babu masa manzon Allah ya ce wa shahara ida la yusa akwai hadisi wanda wannan mutum ya rubuta da Allah ba manzon Allah ya ce wa shahara ida la yusa watanni idi ba kusa yusa da watan ramadana da watan sallar layya yake kusa yusa sai manzon Allah ya ce la yusa a jarar. ba ku da kusani ga lada amma ya kusani adadin son sanin ƙirƙiga kai zaki da wani ya gan shi alhamdulillah wa salatu wa salam abu da mai zuwa rawi Thank you. وفيه عن مدرس هشيم حديث جمعة رواه التيمي مذهبه لتلك من رواه لم ينجد لوقت ما ساراه ومن يقول حسن سيئ مورد أو ظهر الترجيح والوجه الذي يقارب الحسن أشكو في قول أبي هذه أن والله to bi amudalisin hushain wa amudalisin hushain hadisi bin adil hadisi na wa ta bi muhammadu sallallahu alaihi akwai hadisi wanda hushain mu yau yato an yi nijin hadibin sun a da gari da inda abi hadibin shi kuma da ya tona hadisi an abdurrahman abi lela shi kuma tona hadisi an amma za hamada ibn hadid marfu an ya ta hadisi marfu'i watan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ta haqqun ala muslimina wajibi na akan dukkanin musulmi an da ya kasu doyon na ce. su yi wanka ranar juma'a bayan sun yi wanka ranar juma'a watan falle masa a hadu mai gida ahli ɗaya daga cikin su kuma yi turare da gida gidaje na iyali ne na shi juma'a fa in nan yaje in bai samu turare ba farma ula bujuru ruwa su su shi ruwa su da turare shi a ke in baka samu turare ba sai ka yi haka sai ka ɗibi ruwa ka yi wa mutum sai ka shiga kuma shi yawa duk wannan hadisi shi na cewa bihi cikin wannan islami wata an mujallisu an yi ruwaya daga mujallisu shi awa ce mu, ana ce mishi mu. shi an mujallisu a cikin na kaga wannan hadisi da ifi na amma ya samu kusur ta turki sai koma sai koma hasan to bakin wannan kenan sai ce ma da abubu hadisi wanda kasance rami ne lifin kimara ba ko saboda wanda ya bin shi sahibun na a shekin na kaga riwaya ta magana da in ta samu ta kaula tana tashi da ke zama da indiya ta koma hasan ga hadisi na naushe ta ce kimara abu hadisi wanda kasance shi rami ne lifin kimara saboda fasikanci lifin kimara ba wanda to na hadisi fasiki na zan yadda shi kan bayar da zai doru ba da yau saboda samun wafaka ta masa awa wanda ba shi ba idan wani dace shi bai tashi daga zama na yin ainihin da ilai dan mutum hadisi ya kasance ba fasikun na ma su ce mutum na to in shi na mutum ya samu da kawai ya tashi daga zama ainihin mutum sai dai amma ma su ce shi na tashi daga zama mutum shi koma da ilai dan ga a ce mai shi da ce shi mutum to amma ya yi nan da ilai ne ko shi a da ilai ne bai canza ba yawanka ce lam yadda ba zai samu doruwa ba liwarki saboda ainihin dacewar masawa wanda ba shi ba to sai ya kasance tirmidhi shi shina cewa haza hadisun hasanun sahihu haza hadisun hasanun sahihu to wannan ibara tirmidhi ta yi ta da maluma saboda a ce hadisi hasanun na kuma a ce sahihun na kuma gashi an san hasanun qatilun hadda da yake sahihi bai kai wannan hadisi ingantacce ba ko to yau shi za a tara usuli da shi usulin hadisi guda a ce har za a hadisi masu da yiwa a ce hadisin ga watan gajere na ko dogona ta gaba ya ga cewa da gajere da dogona to shi a irin wannan sun ya ce har za a hadisi hasan ya ce asirin an da lajin su yi da ke wannan hadisi ingantacce ba sannan kuma ya su yiwa ya ce ce na to wannan ibara ta shi ta kai ta da maluma sai maluma sun kai bayani bayani biyu wanda ya kasance kuma kowane su yaro kuwa sun ka to na farko dai shi ka shi ka shi da kai da shi ga ga hadisi ko shi ga isnadi ya ke shi da ga akwai wasu ciki daga shi akwai wani da kasance ya kai ga martaba ta hasanun ya kai ga martaba ta sahihi kenan ta in ya kasance shi na cikin ta mujaddi fa hadisi ko sahihi ko hasanun wannan shi ne da tirmidhi yace hada hadithun hasan sahih kenan wata na ibadati hasan ko sahih gudun kan ce hada hadithun sahih sai ake to akwai wani ciki wani shi da cikin wa'anda babu da kake da itikadi ba ƙwararre na ba ta ke nan ka mutum ne ya shi ke kuma hasan na a ce ai wanga da ka kawo ƙwararre na ta ce ma jiki hasan ko shi a ce ƙwararre babu wanda ba ƙwararre ba shi ina da ka don haka gudun haka nan da ya kasance wannan mutum ya rikice shi da ya gane shi na cikin ƙwararru ko bai cikin ƙwararru ta ce ha za a yi sun hasan sahihun kenan wata kabiru ibadi hasan na ko sahihun sai kenan wasu malama suka ce a abin da kasa tibi zai ce ha za a yi sun hasan sahihun shi kasance hadisi shi na da hanya biyu hanya guda da jaru ko jaru hasan hanya guda da jaru ko jaru sahihi sai ce ha za a yi sun hasan sahihun kenan hasanun yake ba da hadisi sahihi sahihi ba da hadisi sahihi za a wannan hanya a shekin na ta shi ko wa ko a tsawabin maki da ɗaya ta yi hukuka shi ko ya wanda aka ce masa yi hukuka ko duk da hanya biyu gare shi amma shi ko wancan na farko wanda ke mahasanun ta yi hukun kenan wata kabilar ibada ta suna wata yi shi ko wa maki da ɗaya ta yi hukuka da akwai ya yi shiga to shi na cewa wani ko da hasunan ta yi hukun mura didun ba mura didun na ba mura didun wata shaka shaka shaka shaka na wanda ce hannun su ne ma au da har tattu au kuma wanda jibin da har ya bayyana ina hadisi da hanya isha da hanya wuce da kaga shi mutum ne da wanda kasance an karar jama'a ya yi samun dalili saboda dukkan iya sahihi na ya samu wata hanya ta ɗauke shi ya koma hasanar su gefen ta ashe ya samu da sauya don haka ya zama hasanar sahihi don haka ce au da har tattu ko kuma ainihin da ya bayyana ya kenan to sai ya kasance ibn abi hakim al-arabi shina cewa hada hadisin muslimun sai ce wal muslimun ce ma hadisi muslimun alladhi yuqaribul hasan alladhi yuqaribul hasana in aka ce hada hadisin muslimun to alladhi shi awwal man yuqaribul hasana wanda ya kasance ya kusanci hadisi hasan kenan ya kai hasan hada sahihun hada qarabahu hada shabahu sahihun wa ma qarabahu ma shabahu a shi kenan sahihi eh, kenan ya an kace hasanun wa ma sha ba huwa ma tsara qarabahu shi ma hasanu kenan don haka ce ai wannan annan shi gisa ai huwa in yace hadha hadithun mushbihun to hu wannan kauli anna ya gisa fi kauli abi hasan min kauli na abu hasan al-arabi shi ka kace wa hadha hadithun mushbihun abu hasan al-arabi mutum na wanda ya kasance hadithun zamu cikin ya yi sa yau da cikin ya ma'aikata ibn hadith ɗin kwatattu zaniya cikin wannan eh, hadisi nashi ko shi wannan tani nashi an ce babu abin da aka waya kamar sanin irin to shi kan haka mai tani abin da an kace shi da wai sani wanda an kace babu wanda hagana illa hadisi sai wanda Allah an tsara suna ne mai zurfi da na ila mai haƙi shi hagana wa hada hadisin mu'allami to ina haka babu wani tani ne a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله عليه وسلم نعم ايه رواه مسلميون يكتشي أتي من كمية رواه مشرويوش وفيه أنبت لسم مشاري حديث جمعة رواه التيمي حديث جمعة حديث الجمعة ولا يكتشي رواه التيمي وأن التيمي يفشي وفيه شيء الذي أنبت لسم akwai mai tsirisi ana ce mishi hussein ko da yake zana ga ainihin shi ma na asan tasbihi ne ba a wani lokaci balle a ibrahim kuma da shi ne ya rabu da ibrahim wani wani mutum yi shigo gida ne ko da shigo gida ne sai ko na ba da biya ne ga gida sai faɗa mai mari ko shi ne to yawa kai ne hukunci ma ba dai da hukunci ba kai ne hukunci ba dai dai na ba shi ba kai ne hukunci ya kamata shi kama shi ba shi shi hukuma a nadar da kan ya shi shi ne ba da ni ba irin haka ya faru ga ainihin wani sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ni ne hukunci wanda ya kuma mutum tare da mata dai yace shi ne shaida yake shi nemi shaida shi nemi shaida sai wannan a ah, sai wannan toto sai sahabi manzo sallallahu alaihi wasallama watan wannan abin ubada radiyallahu an sai ya ce ya rasulullahi in ka so mutum da iyali na kuma nan ka zo da Ya yake ni babu abin da gaba da shi wallahi ba ta kudi ba ta kudi ko da ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kusa sai shi an haɗa wasu manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce shi hudu ila kai kudi ba dan ku Da abin da ta faɗi na ce a nemi shaida ya ce tuko biyu da ba shi mutu ya ce kullu da za a yi fa inna hu ghayru ku ji ba ku bai kishi na ku wannan ce wa bai rubu wanzu Allah ce kishi ya ce ba bai rubu ni kuma Allah ya yi kishi ya tare ma da wannan ba dan kishi ba eh? to manzo Allah ya ce ana a ce ya ce zai shi ya ce ya ce kuma Allah ya yanke shi amma Allah ya ce a kama shaida don haka shaidu aka nema mutum bai wa kai hukunci wani ba Allah ya tambaya na an cika sanarwa a cikin masallatai sa'annan yanzu ta ma wajen sanarwa ko rasuwa an kai masallaci aka zuwa a yi shi da hanyar rasuwa to ga dai masaba ta malikiya da masaba ta malikiya makawi na shi da cikin masallaci da ciki a cikin masallaci da sun rubata da su a cikin masallaci duk makawi na suna tambaya ne ne hukuncin karatun lauya a dinin musulunci to shi dai lauyanci ya saba ma a ta musulunci na ainihin shari'a ce wadda ya kasance kafirai suka kaka sun kuma daidaita ta da shi a ta musulunci lauyan musulmi in ya yi lauyanci ya ɗauki abin da ya kai bai kai darajar alƙur'ani ba sannan ko ba shi na gogayya da Qur'ani ba ba shi na gogayya da suna ta manzo ba illa da shi a ta zamanin kila ya shi ibn shi kike ne gurin ke makamu wasu saboda ne an ce dum adar ke kuma dara ka kewaya za mu yi kewaya ke da gudun ka ai ta zamanin tausayin kwanan haka ma shi garwanci to dai daga wannan amma bai kasance shi na daidai da shari'a ta Allah ba da shari'a ta kafirai to in yi haka nan to shi na sauci da rayuwa ta amma duk da haka nan shi ne nuna aiki ne ba don ci shi ne gudun kashe kasance shi wasu masu daidaita ainihin shari'a Allah a shari'a kafirci wanda haka ya kafirta inda su aka kuma ana mukarana ana cewa ga abin da ainihin da doka ta ce ga abin da ta ce ko to inda an kuma ana haka su ana mukarana a cewa to a ba a gani nan da qur'ani da kawai adalci to kaga ba na tashi ko wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun to wanda ya hukunci ba da abin da Allah ta fasa ko wannan kafiri na to me aka yi da biki ne ga in ya halatta ba A ashe in ya halatta ba ke haram na yake yayi yayi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba amma kuma ya dauki abin nan haram na yake to shi a dauki Allah shi kare mu kuma tana da sunan Allah ne a da hukunci shiga da laya da fitiya yauci tana sunan Allah babu komi ana shiga da laya yauci ita sunan Allah amma ita tana da cikin ainihin alaya in an samu abin da ya ba ce ba ya an samu bata an duke ta ko kuma an samu ya ya mai cibi shi ba ko dan shi da dauki ko leda ko leda ana ya da leda amma karbe gaba ne a alin ka wata a alin ka wata a alin ka wata ba ko mai anan ne haurin da murid aure da kulla babu komi wannan ana shiga da laya ya wuce amma ya hannu malam kamar waɗanda ba su safa da su sun kagan gurin ga ce sun sala amma sun sila ne shi sa cikin ba haka yace haka ana ba shiga da tausi wanda an fara ne shi an fara shi an ba shiga da tausi masu karatun islamiyya suke tambaya cikin islamiyya akwai mata waɗanda yake suna al'ada kuma suna zuwa makaranta to dai suka zo inda a sallah ana sa su su gyara ma yaran sahu shin yana halatta a sa su su gyara ma yaran sahu na tare da cewa kuma suna al'ada amma kuma ba cikin masallaci ba ne ba komi mace ko tana al'ada mai sallah ma na iya taɓa cikin ta hadisi shi na da himmatu sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na sallah aisha radiyallahu anha tana ke ci gaba gare shi kamar wani hadisi da na gawa ya kasance masu sallar da ma ke yi rukuni ta ce sai ya yi kahuna haka ga ya yi kahuna ya jari sannan shi sujada in ya tashi an kowane ya kahuna ta ce lokacin a ɗakuna ba su yi. yau ka shi ne na karuwa ko komai ana yi hadisi ya gabata sun sha insha Allah. Kuma ne wanda mata ya ce ana da tambaya game da salaya a cikin gida domin neman tsari daga fitannin aljanu da kuma mutane menene hukuncin wannan ana salaya a cikin gida domin neman tsari akan shekarun mutane ko shekarun aljanu ko barayi babu komai ana yi sai kuma tambaya guda ya ce alex dan mana ya an ce abu ana. Shin ana samun lada in an kai shi sai ya kawo yace kamar fidda da aka wa mamaci in ya ko a wurare a ko a wurare da an fi ana samun lada akwai bid'a a ta hasana wanda ya kasance mai kyawo ta to in a ta kasance mun san da aka ta ana samun lada a wanda ya kasance a ce wanda an muharrama ko kuma ta bid'a wacce an kuma ya taba a samun lada a kanta domin makaruhi babu lada ga aikata shi babu babu lada wato akan aikata babu zuri akan aikata shi amma an gwada da aka bari amma bin abu ta kana kan aikata ana samun lada don haka kai dawo ana samun lada gare ta shi kenan ah, ba a fasarar da da hannun Allah sai dai a ce da zahiri kudurar layi ko abin da ya kama da wannan wajibi na ai tawili da inda ka bukata tawili shi alqur'ani ba a wata qurani a kazali ne saboda an san kazali ne ana cin mai da ba da ita irin irin kullum Allah ya fani wai kawai farbika kullum Allah ya fani wai kawai farbika da tudai da wannan in yake ko ya ta fara kazali ne don ka ba a wata alqur'ani akan da zahiri ne ga ayoyi wanda suke so da shi al'ayatu mutashabiha tawili a kai ko kuma ya tawili ko kai tawili wa ko kai tawili in kai samu da da fassara da ma'ana ta ka dacewa da ita yadda lahi a ce kudratul lahi kudratul lahi ko ka aidi kudratul lahi ko ka kudrati haka za a cewa irin a wayan a wajen rafika a ce za su rafika kamar da buhari da kuma za su sa cikin su buhari kuma a cikin ainihin ta sai za mu ce wannan za a cimma fasara faro-faro ta ce da ta kasance musu shabi haɗu na sai ka ga wasu ruwa suna yawan fito mata a mace in tana ciki wai menene hukunci mace da kasance in tana ciki tana ganin wasu ruwa suna yawan fito mata kayan ta haihu ruwa wanda ke fitowa in ba lokacin na naƙuda bana sai a ɗiba a gani in sun yi daidai da irin jinin haila in lokacin haila na haila ce in ba lokacin haila ta kuma wannan sai a ce shi lafiya ce don ruwa na iya kasancewa su fito ainihin gurɓatattun ruwa to in lokacin haila na haila ta aisha ta ce ko wannan ta ce kunna lana kusur kudu hausa mutan shehan ba mu da ga haila kuma ba da kasance mu ba da tuna ko daga haila shi ne na in ba lokacin haila ba amma ya a wannan haila na ya aka zo ba sun fito kudura da ruwa kore kore ko kuma tsoron ruwa duk wannan za a rike su haila Thank you. an kawa haihuwa amma sai da yuni suka gitta mai da sake suna kiwon bai samu suna ba a rana ta bakwai da haihuwa sai ya tsara kwana guda ko shi ana akalan ko kuma mutum na wani aka wa haihuwa da aka yi ma haihuwa sati kiwo da samu suna ba ya ƙara kwana guda ko kwana biyu ana hakanan ko ba a yi ko ba a yi abinda da aka yi dai in sati biyu mai samu ko bari har wani sati in wannan sati biyu mai samun shi bari har wani sati in wannan sati biyu shi yana da nisa ma sati sati har sati ɗari haka da ya ba ba zai ji ba ai ma suna ba amma da jimo a a kai dai sai ka samu sai ka samu kai kama cewa za a kara sa su ba a wata zai wuce haka ne ko kuma yaman arziki na aka a yadda da sha shi arziki da ya bai na wata ya bai to wannan ne an ba mutum adadin abin da karanta wa. in dai an fara mai adadi in ya rubi da zai su kuma ga wanda ya ba shi da shi ya kare ga na bada da abin da wani sana kalma karantar a malin kuma kamar fari za a yi sallah asuba za a yi sallah magariba ga inda da da da kamce shi matsalar da ka samu to yawa da an saka mutum yi abu in dai kai abu inna yi wannan ma kullu shi ma da abin da kai shi da samu lada assalamu alaikum sallallahu alaihi wa sallama ya sa irin tuwanin da aka sawa zamanin nan sa'annan kuma maulidi wai bi da alaka da matsalar ta to ina jin ainihin ko rana ko an irin wannan tambaya akan maulidi ko mun yi bayan addinin shehu usman radiyallahu anhu ya ce cikin iya usunna shehu usman ya bayani ya ce maulidi bid'a ce shi mustahabba amma in hala an kulle ma a sai ta yi ta da kowane irin sabo ila a ce wata hasana in yi ta da kowane irin sabo in da sai ya shi ma ciki da za su yada mutafiya ita da zawo ya da mutafiya muhalabar da ahalin ya bayani ya ce masu farin ciki a kan girman wanda rana ta haihuwa masu sallallahu alaihi suna samun lada in sun kalli lada da hannu to haka ƙarshen kenan ba wai yana hana wani abin da ta su ba ana magana a akan bid'a akwai bid'a mutahasana akwai bid'a kadiyya shi Usman abin da ce bid'a ce mutahasana amma in hala an kulle ma ake ce in yi yayin da kowa da ta muna na a san abin da shi Usman ya faɗa duk da shi muka ba da fatawa in hala an kulle ma ake ce wa ko bid'a ta masala bid'a ce mai kyau mun yi bayani yanzu in kai bid'a mai kyau kada samun lada yace wai an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya tumari irin na mutanen wannan zamani to wanda zamani kenan zamanin mu manzo Allah ta yi irin tuwarin mu saboda wuyarsa ko ko shi da wuyarsa ko ko da wuyarsa ko jallabiya ta da wadannan wannan na zamani manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da tuwari ne wa da tizarun mai da madauri da mai su a tuwayin mutu sallallahu alaihi wasallam wannan buhari da yin kullahu ya wata hadisi a kan mazo sun alaihi su mashi a cikin kitabun da ba ta zamu ci bishin Allah ya so a sallallahu alaihi ma ya tawando kasuwa ya tawando ya ta tashi da ya so idan kasuwa ya tawando ne kasuwa a tarawih ya tawando kasuwa sai abokai ki shiga shi dokan mutunci a'a sahibu shay'i haku bi hamdi wanda adda amshi ake ce da shi a biyu, sai ma ruwa sun kace shi bisa ga wannan ba a amsan ma kayan da ba su yi ƙarfin ka ba in ka ɗauko a wanda bai ƙarfin ka ba a amsan maka ko ta dama ko dan wani ce wani da kai yi kada ɗauka abin ka ba dai za a ce amsan ma ba ba ka da abin ka da abin ka wanda shi shi girma kai to sai ma ruwa sun kace duk gaba dai hadisai ingantattu a samu inda mu zai samu ba duk gaba dai amma wannan a sayuti imamu sayuti cikin har da ta yi shi kan wanda magana ko kan wanda kaddama ya kawo hadisai da yawa waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo wando amma da suka yi su sai kai inda ba sai kai hadisin Buhari ba Buhari dai abin da ya rubuta manzo Allah ya so amma ba ba a rubuta inda ya sa ba babu inda ya sa amma akwai wata suna ke shi ba sunan su manzo sallallahu alaihi wasallam ya so kuma ya amma ba da rigaci riwaya da ingantacciya manzon Allah ya kuma amma da ta ko ba a samu inda an ce ga manzon Allah ta yi da gudu shi ne ma'abu duk rayuwa ta yi to ina ga tuwahin ba ne amma akwai riga wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke sanyawa a ainihin imam musulmi cikin harifar tawi ya kawo sifar rigar manzo sallallahu alaihi wasallam riga ta wadda ya kasance tana da aljihu baya yadda ya wannan tafiya كشف الجيد عن الريب كشف الريب عن الجيد كشف الجيد كشف الريب عن الجيد وتجاري وكتو أكا إلى أجيو إلى أجيو شيء أجيو هنا يكي جوكو بايني Ibn haka ya ɗan ga kuna matsala yake mata kashfur ne da aminjai. To malama sun ce in ka ba a mutanen Borno da wanda ke suna sa riga amma a jihuta ne baya. Ko? To in ita da amina bisu da take kan da za a alaihi sallama. an san magoyan hadisa kuma da aka ce aljihun mun zai gaba da shi wasu mun ce a'a aljihun mun zai shiga gaba tsakiya yake ba baya yake ba to an samu riga amma ba a samu cewa manzon Allah ya sa ta su ba ta ko irin wangar musu mai an samu da Allah ya sa amma da ya sace ba an da ya ce ko mun yi bayani kuma sanin ya ka ba ko an yi bayani kuma ga yi da mun hakan ta da mun hadari yake jan arjunin yaro ko dalla arjunin bi idan wani dai duk wani da aka yi tsana lokaci ya tsara gaba ɗaya bi idan wani dai bi idan wani kamisi bi idan wani gabaɗi da wani dai isra'ila wani kamisi isra'ila wani gabaɗi bi yubani wani gabaɗi bi yubani wani kamisi قال وحسبه قال إجبان والكافي to zama ke nan ba kai ke nan ba to ina ina ina jan ina riga jan wannan su shigo cikin wannan an ce bakin duwayen suke na suna umar ayar duwa ne zai sama sai fatar da ya kawo mun kawo su shekarar jago su mai ta wannan to ina ta riga jan wannan ina ta ina ta ina ta shi ina ta jallabiya wannan wanda kuka mutane na sanyawa ainihin tsawace mutane biyu ba tsawace da larabawa ba mutane biyu su ka sa jallabiya sai sun ka mallaki saudiya shekaru masu yawa to kan mallaka da sun tsawa ainihin kasar larabawa kasar makka sai kasance shugabanni su suna sa jallabiya sai ya kasance duwayen shugabanni su a koma haka nan da ma tallafi shi ko in duwayen shugaba su shi a koyi to sai kasance duwayen mutanen larabawa sun koma jallabiya ai an kuna kiyaye ba kuka ɗin sai wannan jin daɗi ya yi sauran kada sun larabawa wasu na nan da tuwaye suna al'ada wanda ke sun sa wa tuwaye mutane maka akwai mahausa wala irin wata kamu ko wanda ya kasance ta kama da kuri amma ba kuri ba shi. amma haka su gaba dai sai kasance ya wasu ta koma irin kawa ta mutanen turku to su ko duku gaba da su gurwa wannan sun koma irin tura gaba ko su gurwa larabawa wannan kayan don haka ashe kenan dai shi tufa dai duk tufa ana sanyawa shi ne ce kuma da cewa dangin tufa duka bai hana daga alharin da tufan da kai haka manzo Allah bai hana a sabo da tufa ba in ba tuwahin alhariri ba da tuwahin da ka tafiya kai haka su ne manzo Allah ya hana amma in ba su mutu hanyar da kasa in dai kasa a ganka don kwa babu komi amma manzo Allah ya kuma man ta shafa da kwanin kwanin ake yi da wani kwanke kama da mutane shi na cikin ko ke kama da su shi na cikin su ko maka ko ta haka an kalo su ko ke da su shi na cikin su ya ma ka aika mana ma ta shabba halin kan wannan manzo Allah ko shi cewa hala ku yahuda musallafi ku saba mai huda ba huda iko hala ku yahuda wannan tara masa da ku saba mai huda da tara ba huda iko don ce shi kenan wani mun na musaba tunda manzo Allah ya saba Thank you. a'a bai ba ah, tana kasa a ah, wannan faru ya yi sallah akan minbari amma kun ba koyo shi ba ni aka ce musulman mabu sallallahu alaihi wasallam ma wajaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya doge shi na aikata shi aka ce ba sunna min da tafili wajen aiki me ake ma sunna me ake ma sunna manzo ma wajaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya doge shi na koyo shi wata ba ya wata rubutu jama'a to wannan rubutu jama'a amma ya shi marna ba ko shi kamun ne ba don haka shi ke nan ta kawai zama sunna don haka ga masaba malikiya idan liman ya hau dubu haya sallah in ya jirgin maka ba bai da sallah ma mu ba su sallah a da akan ta wani gurgun lawa kafa uku akan wani malami dan uwanmu malam garbe wanda Allah ya kira rayuwa ta shekaran jiya ko da shi jiya ko Allah ya kira rayuwa malam garbe shi Allah shi gafarta shi mu karanta ko kurhu Allah afa uku ba da lafiya zuwa da shi Allah ya gafarta shi Allah ya yi musu kurhulana Allah ya gafarta mu kurhulai Allah ya gafarta shi Allah ya kama kabari ne Allah ya karanta kabari ne Allah ka sa mutuwa ta zama mutu gare shi Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu iyayen Allah ka gafarta mu. Allah ka gafarta mu yan uwan saurayi Allah ya sanya mata albarka da mun arziki gama lafiya da ya ta sama ita wasu nasu kaji karɓa wani haƙi fata ta yi tabi su da ta fara yi masu da rina da zafi da rahama da mutum da su yi ya karɓi ya musayi na tsawarar musayi kyautar da zina na tare da yau da alaikar tsawarar da